ka, in ka zo kai kamar abin da na faɗa ne dan shehu tijjani kai yana ne yana kallon ka kadiri ma ta yi buhu ta amda da hu saboda haka kowa dai ya sani nan da waje jan jibi za mu shiga watan shehu tijjani kuma ana maulidin shehu tijjani kila bana ma za a yi ne wajen kusan sha uku ga wata ko zai ma faɗo a ran asabar ne ma asabar sha uku ga wata wataƙila shi ne ma zai zo tara ga wata na turawa to sha bakwai to kaji kaga abin ya riga ya zo saboda haka wallahi abin da Allah ya bamu wallahi mu yi hidima in ka jera wannan asusu ba na fashewa ba ne asusu ne na za a tara maka za a tara maka da shi baɗi in kai wannan wallahi in ka sa ka kirga in aka gama maulidin nan ka duba hidimar da kai to kai ta lissafi daga watan rabiul awwal har zulhajji ya dawo ka gani daga wancan lokacin zuwa yanzu wani madadi na samu wani madadi na samu wani ci gaba na samu wallahi sai ka gani hmm. wallahi ka kuma sa ka gani wani madadi na samu me na samu wallahi in ka sa gaba sai ga abin da ka samu na madadi ma ya isa mu ishara duk shekara rigan da muke zuwa maulidi nan da shi ba da shi muke dawowa wani shekara ba ko wannan kawai bai ishe ka ba hmm? ko wannan bai ishe ka ba duk shekara sai mun samu canjin riga to riga za mu zo mu duba ai ba riga za mu zo mu zo kai hidima kai da ka zo hidima ina maganar nuna riga eh ai ka bari tukuna sai ka gabatar da hidimanka tukuna sannan ka nuna riga shikenan wani riga za ka nuna ma shehu tijjani akwai riga da za ka nuna mai shehu abdulkadir jelani ya mutu ya bar takalmi wari wari kafa dubu masu tsada kuma irin yan etali a kar ka ji daɗi shi ko shehu tijjani ya mutu ne kirguwa duk wata ne shehu tijjani adadin kwanakin wata adadin sallolin yake ɗinka riga haka shi la'asar da ita wanda ya yi la'asar bai magaru tamanin ina kai mai sa riga kuma abin mamaki telan shi kafiri ne kafiri ne telan da yake miki wannan dinkin bai hude ne kafiri ne kafiri ne amma da yake Allah ya so shi da falala shehu tijanna mutuwa ya zo wurin shehu Aliyu Harazi ya karbi musulunci yana karban musulunci ya karbi da Eh, bulus, eh, wani abu da ake kira furi, laraba suna cewa majana. Ya ci bulus. Kuma ba wani abu ne ya jawo mashi ba hidiman nan da yake mashi yau tijari. Wallahi tallahi. Ya yi hidiman, ya yi hidiman, ya yi hidiman. Ashe ya cika asusun da kuɗi. Lokacin da za a fasa ne bai yi ba sai shehu tijjani ya tafi. Don nuna maka cewa shehu tijani ya faɗa duk abin da kuka ji na faɗa daidai ne kawai in ya saba da qur'ani da hadisi ku bar shi to shi kuwa yasa shehu ibrahim yake cewa kalamul awliya ilastu afamu don waliyai suka yi magana kai shu to dan Allah in almajirin shehu tijani ya samu irin wannan to ina ga kai kafiri ne fa tela fa to ina ga kai baka taba kafircin ba baka taɓa ƙin shi ba ka rayu a cikin son shi ka rayu a cikin yi mashi hidima me kake tsammanin Allah zai maka hmm? me kake tsammanin Allah zai maka kai dai hidima wallahi ka bari kawai ka hidima ka yi abin da za ka iya yi ka wuce ma haɗu gobe kiyama wannan shine kawai abin da za mu yi wallahi mu kama shehu tijjani mu bi shehu tijjani ba. nan dai an sha an sha gaya maku a nan me ya tulfari tulfarila ko mhm. kai almajirin shehu Kar ka ji an faɗi falala ka zauna ka ji an shehu tijani ya dawo maka shehu ibrahim ya ƙarya ne fala tattakil wa amal bi